to yanzu misali kaga hmm. a cikin dai duka tambayoyin da shomule mata hmm. sai take cewa ita fa hmm. ta san abin da take yi kuma ko daga ina take ba a ofishinta ba ma ko daga ina take za ta iya yin aiki kuma a samu sakamako mai kyau a ɗan tsukun wannan lokacin ma'aikatar me take ciki misali sai ta ba da wata ansa da aka yi mata tambaya shomule ya ce tun da haka ne Mm. faɗa mana ina aka kwana ina za a tashi mm. a kan ƙulle-ƙullen da aka yi a baya ƙarƙashin ma'aikataki mm. kan sha'anin kasuwanci da masana'antu bisa yarjejeniyar ƙasashen da suke shigo da kaya najeriya cewar in an kai wani ƙadami za su zo najeriya su zuba hannun jari ta hanyar kafa masana'antu sai ta ce me sai ta ce ai ita bata san wannan zance ba dalili kenan ma yanzu da ta zauna ita da masu farin kai a ma'aikatar suke so su samar da wani sashi na adana bayanai da alkinta shi kenan duk hidimar da aka yi a baya ba a ma san abin da ake ihun ka banza aka yi eh kwarai da gaske to kin ga wannan yana nuna rashin tsayawa kai da fata a ce ga wata yarjejeniya a baya wadda ake ko da ba a lokacin Doris Anita Doris bane ba na tabbata ma'aikatan nan ba za a ce ba ta da shugabanni ko minista ba an yi ministoci waɗanda suka gabata predecessors ɗinta waɗanda suka gabata ta gaje su mm. wanda na tabbata ya kamata a ce akwai wannan taswirar da za ta ɗora ƙasa a kan gano mai halin da ake ciki na yarjejeniya ta fuskar yanayin da ake so a kafa masana'antu ta yadda waɗannan mm. attajiran waɗannan manyan ƙasashe za su zo su yadda sun gamsu an kai jallin da za su yadda cewa eh gaskiya lokaci ya yi da za a zuba waɗannan kuɗaɗe amma wannan fa babban papa lolo ne mm. ba nauyi saboda to babu nauyi mana mm. yanzu misali mm. irin wannan abin da ake yi na tutsiye ko fitar da bayanai na tambayoyin ma'aikatu ai duniya tana kallo yanzu a ce ma'aikata ta ƙasa guda babban ma'aikata irin wannan mai muhimmanci eh, da cinikayya a ce ba ta da bayanai ba ta alkinta bayananta na yarjejeniyoyin da ko kuwa a'a kawai an faɗa a irin gaban wannan kwamitin ne babu bayanan saboda ba a so a gabatar da su amma in wata bukata ta tashi sai ka ga yanzu yanzu kamar sabon kuɗi an buga takarda eh an kawo an gabatar an in guda biyu in duk waɗannan abubuwan guda biyu sun tabbata ka akwai jan aiki a gaban gwamnati kenan wacce gwamnati ita gwamnatin tarayya federal government ai ta ministry ai karkashin gwamnatin tarayya take naji federal government of Nigeria ai federal ministry aka ce haka ma'aikatar gwamnatin tarayya ta wace ce gwamnatin tarayya ta tsaya ta duba idan duk irin waɗannan abubuwan da abinda Doris Anita take faɗa da abinda ta ce bata sani ba da abin da aka mata tambayar an san wannan tsarin da ake ciki da shi a ƙasa na abin da yake faruwa a baya da kadamin da ake jira in ya zo masu saka jarin za su zo najeriya su saka jari to ya kamata a kalli ba ma'aikatar kaɗai ba wannan ya nuna cewa duk wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya tana da buƙatar taza da tsifa kuma an yi taza da tsifa ɗin nan duk inda aka gano gurin da yake da buƙatar a gyara a gyara saboda tsarin tsarinmu na ƙulla alaƙar diplomasiya a fannoni daban-daban ba ma na cinikayya ba duk irin wata hulɗa da ƙasa ta duniya da kuma duk irin wani tsari na cikin gida da za mu bi shi idan mun bi shi dalla-dalla ta yadda zai ba mu cikakken sakamako idan babu sahihin tsari a ƙasa to ba mu da wani hange na nan gaba mai nisa da muke ganin za mu samu irin ci gaban da za mu samu amma maganar ɗaya ce duk wani abu da za a yi a tabbatar da an yi shi akan gaskiya a kuma bi kwakwafi gwamnati ta tabbatar da ta sanya idanunta kada wai a kalli wani mutum a ce an yadda da natijarsa bai zai zama masumi babu wani masumi ba ana kallon wani abu guda kuma mm. cewar irin wannan mataki mm. da shi wannan kwamiti na adam shomali ya dauka na yin tsifa da taza eh. har ta kai babban kaɗo irin abu haka mm. ai ya kamata a cito a ɗauki mataki ko eh. mataki wani iri kuma a kanwa eh kwarai da gaske matakin da za a ɗauka ai ita kanta anita doris a yadda ta yi furucin baya ta ce wai duk yadda ake gani ayyukan da ake ganin sun rataye a wuyanta ita kwararra ce wadda koda ba ta cikin ma'aikatarta a duk inda take a duniya ashe za ta iya rulin ta intanet kenan ta yanar gizo amma yanzu misali abin da na ɗauka. to me yasa ba ta ba kuma wannan kasafin i fito a cikin kunshin um, bukatun ma'aikatarta cewar za ta je Janiba za ta je ina ne saboda a kullo eh alaka alaka eh kwarai eh, eh, eh, da gaske to wannan kuma ya nuna cewa waɗanda suka nada ta waɗanda suka bata wannan mukamin akwai saki an bai mai kaza kai eh kwarai da gaske a tsaya kai amma ka ba kyauta masa ba kai ah, to kuma in ya hada a romo kuma fa ai kaga ah, shike duk inda kai ya kai bai kai tsoka ko <laughs> cinya ko girjin ka zuba dace <laughs> saboda kai <laughs> idan aka tsaya aka duba tun ba a tafi da nisa ba dije gwamnati ya kamata ta toshe kofar da za a samu irin wannan abin a taka mata burki a ɗauki mataki in ma ana ganin cewa ba za a cire ta ba daga mukamin da take a musanya ta da wani to a ɗauki matakin ɗora ta akan tirbar ga ayyukan da suka rataye a wuyanki ga irin yadda muke so a gudanar da aikin ba yadda kike tunanin zaki gudanar da aikin ba haka aikin zai kasance wani zai tunanin cewar dan me tun da an bata dama ta farko misali kan wannan mm. gaba da ka karya yanzu mm. dan me za a ce an bata wata dama ta biyu tun da najeriya jira za ta yi akan matsalolin da suka shafe ta 'yan najeriya jira za su yi akan neman biyan bukatu in ba kya yi kawai madam ba mu guri mm. abin da ya sa na faɗi wannan magana ta farko kin san Najeriya ƙasa ce ta alfarma dije wala Allah kila idan ko tana daga cikin eh, isassun ko tana daga shi yasa ai magana ce da nake yinta akwai abubuwan da muke kalla dije idan ta faɗo cikin isassun cikin isassu sai kiga duk wannan abun da binciken da sanad ɗin ta da wane ne da tayi tsammanin da muke ba lalle bane ya tabbata in har karanta ya kai tsawon tsaikon da ake ganin yana da wuyar faduwa a lokacin tana da fada a eh, bila eh, tana da fada a bila to ai abin da ya kama in ma ba a sauke ta ba in ma ba a musanya mata da wata ma'aikata ba to a tabbatar da cewa ma'aikatar ta akwai lam'a ta yadda kuma ita anita doris din ake tsammani za ta gudanar da aikinta ni ina gani duk mutumin da ya ce shi a kyale shi ya san abin da yake a duk inda yake zai iya gudanar da aikin shi sannan kuma waɗannan matsaloli tun a nan suka biyo baya gaba farko eh a gaba farko tuni ina gani da ni yake faɗa zan yi shakku akan tunaninsa zan kuma yi shakku akan in wata ƙwarewa ce wadda yake tunanin karansa ya kai tsaiku zai iya tuni zan saka alamar tambaya masu tsokaci kamar yadda na gani a kafafen sada zumunta suna ganin cewar to ko dai ita gwamnatin a baya kawai ta yi la'akari ne da iya karan ɗauri da karan hula da kafa riga da sitaci da shafa hoda da ziran hannu a aljihu shi ta la'akari da shi ta zaɓi waɗannan mutane ba a yi la'akari da irin gudunmuwar da za su iya bayarwa ba wajen tantaɗa muradin ƙasa a gaba ai shi ya sa tun daga ranar farko ya kamata a ɗauki wannan mataki saboda ni abin da nake ɗauka yanayin yadda ake tsayawa wai shin su wane ne suka tantance ministocin nan ba sanat ba ne su sanatocin su ne yanzu wani kwamitin da yake kokarin bincike akan yanayin tsarin ita ma'aikatar anita doris mm. ba a sanat din ba ba a can ba ike ai kullum dama na kan faɗa duk lokacin da ake aka zo tantance wanda za a bashi mukami musamman strategic position mukami mai muhimmanci ya kamata a kalli wani abu da ake kira pedigree a kalli menene background ɗinsa menene natijarsa kuma inda tun farko duk wanda za a ba aikin nan an kalli record ɗinsa na baya kuma ire-iren tambayoyin nan da ake yake tsayawa a gaban sanatocin najeriya a yi masa su waɗanda suke tambayan nan kamar ɗalibi ne da malaminsa idan ya kalli script ɗinka da ya kalle shi ya yi makin ɗinsa idan wanda zai kai labari ne daga farkon sanda ya fara makin ɗin script ɗin ɗalibi yake gane ɗalibin zai kai labari. ba ma ka san akwai jarabawa da aka yi mm. sai ka ga ruwa ruwa haka sai ka ga ɗalibi di ya cinye komai mm. sai an zo defense eh, a nan take wato eh, karewa kare kwarai eh, da gaske kokarin da ɗalibi ya to sai a tantance mm. tsakanin tsakuwa da tsaba to amma kuma tun da haka ne su daga lokacin da aka ce sun tsaye da mutum a gabansu domin su ji wai shin wani mutumin nan wane ne ma kai sannan wannan ma'aikata da za a baka da aikin da za a baka da mukamin tunda aikin ga duk sai an gama tantance su daga baya ake gaya musu mukamin haka haka to ni dai abin da nake gani daga lokacin da aka ce wajen tantance wannan an yi abin da ya kamata a su da suka tantance sun gamsu da natijar wanda suka tantance in tafiya ta tafiya kurakurai irin wannan za a magance su amma duk inda aka yar birin birin kawai aka ce zo yar birin birin wasan eh, yara wasan yara dan ya dan sun nan da suke ba ango ake cewa ko mm. duka ka wuce eh, duka ka wuce wanda yanda kika san a courtroom in ka zo alkali yana kan kujerarsa ta ikon nan ka zo ka risana saboda kotu ba gurin wasa mm. bane ba to su kuma a zauren majalisar su ma duk mutumin da ya haka din ya wuce kawai shi yana ganin cewa lokaci ruwa ta sha ruwa ta sha to gaskiyar magana ni abun da nake kallo DJ kasafin kuɗin nan na shekara ta 2024 trillion 27 ba naira 27 ba ce ba kuma su tuna cewa duk wasu kuɗi da za a ɗauka a kan wani dalilin da bai zama dole a yi shi ba a wannan yanayi na yanzu a kalli irin nauyin da yake wuyan ita kanta gwamnatin da ta ɗaukan wa kanta tunda kasafin kuɗin nan gwamnatin nan ita ta kwaso ta da girma ta ce tana sa ran za ta kashe trillion 27 amma tana tunanin za ta karɓi bashi na trillion 7.1 domin cike gibin da ake kira budget deficit to yanzu misali a iya cewar wannan ta kasance wata gaba da gwamnatin tarayya za ta yi amfani da ita wajen aunawa da tantance irin gudunmuwar da wakilanta a ma'aikatu suka bayar hmm. tunda in baka mantawa ba shi hmm. a farko lokacin da aka naɗa ministocin nan hmm. shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi wata magana inda yake cewa tofa kowa isa ne an kididdige wani wa'adi da waɗannan ministoci za su yi aiki na gwaji in mutum ya kai bantansa to madalla in kuma bai kai ba za a musanya shi da wani wannan gaba ce da ya kamata a yi haka a kwarai gaba ce yanzu idan kika duba da ya ce zai dora su on probation na gwajin nan mm. wata nawa aka ce za su in dai ka'ida probation ce wata aiki na gwaji wata shida ne to daga lokacin da gwamnatin aka rantsar da ita a 29 ga watan mayu na shekarar da muke ciki a yanzu mm. watan gwamnatin nawa a yanzu ita gwamnati watan ta kusan bakwai to kin ga idan muka in na fahimta kenan watanni shida na gwaji ya kai a ce lokacin ya kare ke watan janairu za a shiga ga su ministocin mm. tunda ai ba ana rantsar da gwamnati mm. aka rantsar su eh, ba to kuma haka ne ga su ministoci in aka shiga sabuwar shekara mm. shine watan su na gwaji ya cika to idan to buris za ta yi gwamnatin yan najeriya fa bacci suke yi ne a ah, to abin da yake faruwa gaskiyar magana tunda gwamnati ta ware musu wata shida wata shida nan da za a bari wata shida nan ya cika domin a kafa hujja a kanka cewa in an yi tafiyar ba kai baka da bakin korafi na ji an ce har monita ma gwamnatin ta nada wadda za ta ke sanya idanu akan ayyukan da ma'aikatan suke gudanarwa hmm. to su kansu hadiza eh. bala bala usman to ita kanta monitor din ya kamata a ci tana da monitors ita monitor eh kwarai da gaske ita ma da take monitoring din a ce akwai waɗanda suke monitoring din performance ɗinta. To, Najeriya kafin a kai ga monitor monitor. Eh. A ga monitor ta yi aikinta. Eh, ita kanta ba? Eh, to amma kin ga anan. A kuma ta naɗa monitoci kuma nan ana ta fitan musu da kuɗin tara mu kuma nan 'yan Najeriya ba ba ku kudin taran ba a'a ba ai mun san ba za a ba mu ba amma dai a ce mu ce ai an yi dan mu Mm, to amma dai duk da haka dije ni abin da nake kallo kullum idan na ce a ba dan adam abin da ake cewa benefit of doubt dama a baka dama din idan aka baka dama fa to baka da wata hujja baka da wani uzuri da zaka ce kai an maka ba daidai ba kuma duniya za ta yi da cewa gasawarka ita ta sa aka drop din ka dama kenan ta yankan eh, hanzari eh dama kenan ta yankan hanzari ita ya kamata a wasu mita 93.1 a zangon FM kuke tare da mu kai tsaye a cikin shirin mu tattauna